بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya hada mu a wannan lokaci a wannan birni na Sokoto mai tarin albarka kamar yadda takaitaccen jawabi ya gabata daga dan uwa malam bello ubangiji subhanahu ta'ala ya saka da alkhairi na batun darussan da za a gabatar a wannan daura din da izinin Allah ta'ala zan kasance tare da mu a darasin ulumul qur'an wanda yake muqarrar a wannan lokaci kuma shine darasin at-tafsir a littafin at-tafsiratu fi ulumul qur'an ina roƙon Allah madaukin sarki da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah madaukin sarki ya sanya mana albarka ya mana jagora a wannan darasi wannan shine darasinmu na farko na yau da za a fara wannan daura din 23 ga watan jumadal ula a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da 4 ga watan 4 shekara ta 2013 miladiya abin da ya shafi mahimmancin neman ilimi al'amari ne da zaka ce kamar maimaitawa ne inda duk wanda yake mahaddacin alkur'ani mai girma ne yana karanta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lalle ilalla tabbas zahir ya san ba a magana akan abin da ya shafi neman ilimi domin ubangiji subhanahu wata'ala shi da karan kansa ya shaida ya ce shaida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al aziz al hakim Allah madaukakin sarki ya ce shaida Allah shi Allah madaukakin sarki ya shaida wal mala'ikatu hakan nan mala'ikunsa sun shaida wa ulul ilmi hakan nan ma'abota ilimi su ma sun shaida abin da suka shaida shine babu abun bauta da cancanta sai shi Allah madaukin sarki lalle wannan ya isa gara basa a ce ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi ya shaida kuma ya sanya ka cikin waɗanda suka shaida din bayan ya sanya mala'iku ya sanya ka wani ba karamin al'amari bane saboda haka malamai kaɗai suke da wannan gara basa na cewar ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar musu da cewar su sun shaida da babu abin bauta da cancanta sai Allah maɗaukin sarki hakan nan ma'aikin Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa hadisi ce man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahala Allahu lahu bi tariqan ila aljanna duk wanda ya kama hanya yana neman ilimi ubangiji subhanahu wata'ala zai sauwake mishi hanyar zuwa aljanna ta wannan ilimin ta wannan hanyar lalle waɗannan al'amurra guda biyu aya ta farko ta cikin suratu al-imran da wani hadisi ruwayan muslim lalle ilalla ya tabbatar mana da muhimmancin ilimi kuma hakan nan malamai da su kasa a huyu ba suna mana bayani na abin da ya shafi ilimi da darajarsa al imamu sa'adi nasiru sa'adi kenan yake cewa a cikin qawaid al-fiqhiyya yake cewa اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فارس على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتكتفي سبل الذي قد وفق يتي اعلم كسني أن أفضل المنن للي ما في في تشير نئمومي دومن منن جميع كتاء المن ما في في تشير إمومي علم شين علمي yuzilu shakka anka ilimin da zai gusan maka da shakku wa daran ilimin da zai gusan maka da dukkan wata kazanta ta zuciya wannan shine mafi girman ni'ima wa yakshifu alhaqqa haqqa qulub ilimin da zai fayyace abin da yake tsaftatacciyar gaskiya tatacciyar gaskiya daga ma'abota hankula wa yusilu al'abda ila al-matlub ilimin da ke kai bawa zuwa ga abin da yake so lalle ilallah wannan ilimi ba karamin al'amari bane sai ce faharis ala fahmika lil qawaid jami'atul masail shawaridi yace ka tashi tsaye ka kwadaitu da so da bi na fahimtar ka'idoji ka'idojin ilimi ka'idojin qur'ani qawaid na qur'ani qawaid na hadisi qawaid na lugha duk abin da aka ce ka'ida ne to ka ba da himma sosai da sosai a kansa inda yake zaka samu ka'ida ɗaya ta tara maka masail shawaridi mas'aloli da suke daban-daban zaka same su karkashin ka'ida guda ɗaya saboda wannan kenan yana nuna mana muhimmanci na mu tsaye a matsayin mu na ɗaliban ilimi mu ga mun samu tsaftataccen karatu tataccen karatu malamai suna nuna cewa akwai hanyoyi da ake bi wurin neman ilimi hanya ta farko ita ce ikhlasi yi domin Allah subhanahu wataala babu abin da ya kai shi shine gishiri baki ɗaya ya zama na mutum duk abin da zai yi shi domin Allah subhanahu wataala ba a rabuwa ba a wadatuwa da magana akan ikhlasi daidai da kiftawar ido domin a lokacin da mutum ya sha'afa kan ikhlasi to abin da ibiyo baya kan shi ya zama babu ikhlasi kenan ya saba ma qaidar wa umiru illa li abdullah mukhlishina lahu din saboda dole mutum ya tabbatar da ikhlasi an tambayi imam ahmad ibn hanbal menene ikhlasi a wurin neman ilimi yace shine kai ilimi da niyyar cire ma kanka jahilci ka cire ma wani kenan ba da niyyar ya zama na kafi kowa kwarewa kafi kowa zalaka kafi kowa koro dalilai ba wannan ba shi bane niyyar ka cire ma kanka jahilci ka cire ma wani wani ita ce niyya a wurin neman ilimi tsira kirmi wasa da wannan abu na farko kenan a duk lokacin da kake ake magana kan ilimi kada ka ga nisa ko kusanci a'a ka dada jaddada niyyar ka wurin neman ilimi abu na biyu a talaki ka koyi ilimin nan daga bakin malamai kada ka koyi ilimin nan kai kadai a cikin daki ko dai ta hanyar ka sai littafi ka kulla kanka a ciki ko ta hanyar abin nan kai browsing ka tambaye shi google wace matsala ce wace matsala ce wannan duk waɗannan al'amura waɗansu hanyoyi ne da ba su ne na farko don neman ilimi ba a talatu a koyi karatu a gaban malam baki da baki ubangiji subhanahu wataala yana tabbatar mana da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa innaka latulqal qur'an min ladun hakimin alim tulqi kake ake maka na alqur'ani ne kira saboda in dai manzo sallallahu za a karanta qur'ani sai an karanta sannan ya karanta sai an karanta sannan ya karanta ba magana cewar wai yanzu akwai wata hanya daya daya da mutum zai saurari kasa din wani ya zama ita ce kawai hanya sauraro in kana neman ilimi zai taimaka maka amma haka kawai baka neman ilimi ya zama kawai sai dai karanta a jarida ko karanta a intanet ko a website wannan ba zai yi wa mutum abin da ake bukata ba Allah ta'ala ya mana muwafaka abu na biyu kenan abu na uku a tadarruj bin karatun nan ɗaya bayan ɗaya dole ne ɗalibin ilimi ya mai da hankali ya fahimci ƙaira ta a tadarruj a tadarruj shi ne gaba karatun na ɗaya bayan ɗaya babu yadda za a yi mutum ya fara neman karatu a yau ya ce kuma yau zai zama malam babu yadda za a yi wani mutum ya ce ya shiga kasuwa yau da safe kafin rana ta fito ya zama hamshakin attajiri babu a yin wannan babu yadda za a ce mutum yau ya tafi noma yau ya share gonar kuma yau yake so ya girbo hatsin ya tore shi gida dole ana bi mataki bayan mataki ne kuma wannan ita ce ka'idar da za ta kai ɗalibi zuwa ga hakikanin abin da ake bukata a kowane ɓangare ne matakin farko shi za a karanta a gaban malam kar mu ɗauki aƙidar cewar malanta ko ɗalibta shine ka rike babban littafi ya zama na wanda ya rike babban littafi shine ɗalibi amma wanda aka ce so arba'una nawawiya sai ga ai wannan littafi ne da kowa ya riga tun a firamare ko a sakandare suke kiran shi abin da nawawi collection suka ba irin wannan ne ilimi ɗaya bayan ɗaya ake bauta ka ɗauko shi daga farko littafin da muke karanta su a gida muke karanta akhbari in ka kammala a karanta maka ashmawi in ka kammala a karanta maka eh, iziya a karanta maka risala a karanta maka hal qurtubi tari a maimaita a maimaita a maimaita ka rike karatu daki bayan daki wani ita ce matsala ita ce kuma hanya a maka al-usul salasa a biya maka al-qawaid al-arba a biya maka kashf shubahat a biya maka masail jahiliya littafin tauhidi ba shine kitabut tauhid ba a ce shine na farko shine na karshe ba haka ake ba akwai tadarruj littafin a karanta maka a karanta maka wannan ilimi to kuma idan ɗalibi ya kauce ma wannan matsayi to lallai akwai matsala abu na gaba akwai almunazama abu na hudu kenan ɗalibin ilimi sai ya yi mulazama sai ka lizimci malami fiye da inda kake mutu shekul islam as-saghir mukhtasar ibn taimiyya shi ne alimam ibn qayyim yace ya zama tare da ibn taimiyya shekara goma sha shida ba wai a gaban malami ɗaya ba wai zai ɗauki shekara goma sha shida a ce ne ya lazumci neman ilimi ne daidai wa daidai ne mutum da ya yi wata uku shi ma kuma ya zama malam sai ya buɗe masallaci a unguwarsu wanda yake wannan ita ce mummunan matsalar da muke fuskanta haka dole sai kayi mulazama darasin da kan lizumta kan lizumta ba a magana wai kaga hadari yau za a yi karatu ko ba za a yi karatu ba sai ka je da wuri in ya so malam ya ce yau ba za a yi karatu ba kada ka kuskura a ce an yi darasi uku amma da kyar ka mu ɗaya a inda malam ya fara inna alhamdulillah kullum kana zuwa bayan minti uku bayan minti hudu ne wannan ba za a je da kai a wurin neman karatu ba dole ka samu mulazama ta karatu karatuttukan da ake a garuruwa a cikin birane in darasi ɗaya ne in bi ne na wani malami ka to ka shi in ko so samu ne shine darussan gaba ɗaya ka su dole ana kuma bukatar wannan abu na biyar almuraja'a ba in an yi karatu shi na a in ninke shi a littafi a aji ba ya zama na kana da littafin da ake karanta a wuri kaza kana da kowace wani wani majalisi da littafinsa amma kuma ba a magana maimaitawa muraja'a wannan hatsari ne dole ne an yi karatu yau karatun da aka yi duk darussan nan ya zamana ka bi su ɗaya bayan ɗaya ka maimaita su goma ka maimaita su ashirin kana maimaita fasara kana maimaita ma'anonin dole a samu waɗannan al'amura abu na gaba abu na shida kenan almuraja'a abin da almuzakara dole ka yi tare da wani kuma don sau da yawa za ka yi muraja'a yi muraja'ar watakila abin da ka maimaita ba shi duka malam ya faɗa ba ko ka yi mummunar fahimta akan wani abin da aka faɗa amma lokacin da ka samu abokin karatu da yi wannan karatun da da kai kuka yi muraja'a kuma waɗannan al'amuran fa duk ana yin su a ɓangaren boko duk waɗanda kake ganin suna ana karatu a jami'o'i akwai abin da ake kira group discussion mutum uku mutum hudu za su taru a karanta handout guda a sake karanta shi a sake karanta shi amma idan karatun addini ne kowa sai yake ganin ya ci gashin kansa sannan mun riga mun sani za ka je ka kashe dare kana kwami kana kwami idan ka zo ka ce da abokinka don Allah saurara mun shafi biyu da ka ta sai ce a'a yi kuskure ana a bude qur'ani kuma a ga lalle ka yi kuskure sai da in ba din ka ya saurara ma ba da haka zaka dinga tafiya akan wannan kuskuren na san kowa ya taba wuce irin wannan matsalolin ko kuma yana cikin su to haka kuma sauran karatuttuka a duk lokacin da ba za ka tattauna tare da wani ba tare da sa'annan ka ba waɗanda kuka karatun ba za ku yi muzakara ba to lalle ilalla mutum zai zamana ya zubar da karatu ko kuma ya ɗauki karatu a bebe. Allah ta'ala ya mana jagora Wani shine takaitaccen jawabi zan iya yi akan abin da ya shafi neman ilimi na faɗa mana darasin da zan kasance tare da mu a wannan daura shine darasin ulumul qur'an kuma shi darasin ulumul qur'an darasi ne da yake da muhimmanci sosai da sosai muhimmancinsa yana bayyana fili karara darasi ne da ke da alaka da zancen ubangiji subhanahu wataala wanda yake shine mafi girman zance wa man asdaqu min Allah qila wa man min Allah hadisa saboda haka ilimi ne da ke da alaƙa da zancen ubangiji subhanahu wataala wannan ya isa ilimin ulumul qur'ani ya zamana yana da falala yana da matsayi domin kana nazari ne kana bincike ne kana neman fahimta zancen ubangiji subhanahu wata'ala ne wannan ya ishi darasin ulumul qur'an ya zamana yana da falala yana da matsayi yana tsokaka wanda yake ya zama wajibi mu tashi tsaye mu karanci wannan karatu hakikanin karantawa malamai ba su kasa a gudu ba wajen yin bayani na abin da ya shafi ulumul qur'an al-imam badruddin muhammad bin abdullah az-zarkashi wanda ya rasu a shekara ta 793 da 94 ya faɗi nau'i nau'i nau'i a cikin littafinsa al-burhan fi ulumul qur'an ya faɗi nau'uka na ulumul qur'an nau'i 47 ya ambata nau'i ɗaya nau'i na biyu nau'i na uku nau'i na ko ka ce babi na ɗaya babi na biyu babi na uku babi na hudu ko ka ce fasali na ɗaya fasali na biyu dan in ka lura a ƙarƙashin kowanne babi ɗaya ma akwai fuso so imamu zarkashi sai da ya rubuta babi babi ko nau'i nau'i nau'i arba'in da bakwai akan abin da ya shafi ulumul qur'an kadai wanda yake bayansa al'imamu sayofi wanda ya rasu shekara ta ɗari tara da goma sha ɗaya ya kawo nau'i nau'i a cikin littafinsa a littafin fi ulumul qur'an ya kawo nau'uka tamanin ya kawo a cikin littafinsa kenan in muka duba waɗannan littafai guda biyu wanda yake ana ji da su sosai da sosai a bangaren ulumul qur'an littafi na farko shine al-burhan fi ulumul qur'an na azarkashi littafi na biyu shine al-itiqan fi ulumul qur'an na al sayuti za mu ga akwai bambanci na wasu abubuwa da Imam sayuti ya kawo a littafinsa wanda Imam Zarkashi bai kawo ba an samu nau'i guda 37 ɗoriya akan wanda wancan ya faɗa a cikin littafinsa al-Burhan fi ulumul Qur'an za mu ga kenan ashe tuntuni an dade ana magana akan abin da ya shafi ulumul Qur'an tuntuni tuntun azal waɗannan abuwa 80 da Imam sayuti ya kawo da kuma an ka kallaci abuwab ɗin da ake tattaunawa da su akan ulumul qur'an za ka kasa su gida biyu manya-manyan kashi wanda yake kowanne kashi ɗaya kuma akwai abubuwan da yake karkashin sa kashi na farko za ga akwai wanda suke da alaka da al'ada su ake kira alqira'at za a cikin waɗancan nau'i tamanin za ka ware nau'uka masu tarin yawa da yake su waɗannan nau'ukan suna da alaka ne da yadda ake karanta alqur'ani mai girma kama abin da ya shafi alwaqaf wal ibtida a ina ya kamata ka tsaya in kana karatun qur'ani a ina kuma ya kamata ka fara idan tsayawa ta larura ta kama ka ya za ka tsaya a nan din inda ba a tsayawar ya za ka tsaya wani yana da alaka ne da abin da ya shafi karanta shi karan kan shi alqur'ani din kama abin da ya shafi imala kama yadda ya shafi abin da ya shafi al-imalatul kubra da al-sughra wacce ake kira at-taqlil kama da abin da ya shafi al-ifhar da al-idgham kamar da abin da ya shafi ar-rasmu yadda ake rubuta shi karan kanshi alqur'ani din duk kaga waɗannan suna da alaka ne da karanta alkurani mai girma to waɗannan ana kira su ilmul qira'at wanda ke shi karan kanshi ilmul qira'at shi ma nau'i ne a ciki wanda ke za a fayyace maka sharuɗan karatun alkur'ani mai girma kafin ma abu ya zama qur'ani sharuɗa nawa ne yake cikawa kafin ya zama qur'ani da sauransu to sai kuma bangare na biyu abin da yake da alaka da ma'ana ma'anar alkur'ani mai girma din shi ya kira ilmu tafsir wanda yake a karkashin shi ma kuma akwai babi babi cikin waɗancan guda tamanin da imam sayufi ya ambata za ka samu shurutul mufassir zaka samu tabaqatul mufassir zaka samu abubuwa masu tarin yawa na abin da suka shafi la'akari da ma'anonin alkur'ani mai girma isa na ce malamai suka kafa su babban kashi gida biyu alkira da a tafsir wanda yake a karkashin su kuma akwai nau'uka masu tarin yawa wanda yake si imamu zarkashi yake faɗa a cikin littafinsa al-burhan fi ulumul qur'an yake ta inda zaka dauki nau'i ɗaya a cikin su sai ka ƙare rayuwar ka ba kai makurarsa ba ubangiji subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi malamai sun yi rubutu akan abin da ya shafi ulumul qur'an akwai gajerun littafai da ake rubuta aka rubuta domin mu masu koyo akwai littafi da yake ana samun shi a ko ina a tafsiratu fi ulumul qur'an wanda yake kuma alhamdulillah rabbil alamin wannan daura da wannan littafi za ta fara ubangiji subhanahu wataala ya sanya albarka da duk waɗanda suka tsara gudanar da wannan karatu akwai kuma garar littafin usulun fi tafsir na ashek muhammad bin salil al-uthaymin shi ma littafi mai qayyim da yake da alaka da waɗancan abubuwa guda biyu da muka ambata yana da alaka da ulumul qur'an yana da alaka da qira'a yana da alaka da at-tafsir ma'ana shi ma dai littafi ne na ulumul qur'an da abun an ce ulumul qur'an shine duk abin da yake ma qur'ani hidima sawan yana mai hidima ne ta bangaren karantawa sawan yana mai hidima ne ta bangaren tafsiri duk da sunan shi ulumul qur'an haka ma akwai muqaddimatu tafsir ta shaykhul islam ibn taymiya ita ma littafi ce amma ba littafi ne da ake karanta shi muqaddimatu tafsir ba littafi ce da ake karanta ta a matakin farko ba a ce a matakin farkon karanta littafin kanan ulumul qur'an ba a tafsira za ka iya karantawa ba za ka karanta ɗayan waɗannan guda biyu ne ko dai ka fara a tafsiratu fi ulumul qur'an ko kuma ka fara usulin fi tafsir na Muhammad ibn Salih al a lokacin da ka gama daya kenan sai ka dauko daya in a tafsira ka gama sai ka dauko usulun fi tafsir idan usulun fi tafsir ka gama sai ka dauko a tafsira fi ulumul qur'an sannan sai ka yi gaba kuma ka'ida ita ce ana karanta asalin gundarin baki ne ba a karanta sharhi a lokacin da kake karatu a gaban malam kowa ya riga sani karatun zaure da aka yi babu yadda za ka zo malami da littafi mai sharhi domin littafi mai shari zai shattata ka ne a matsayinka na ɗalibi da kake karatu a gaban malam asalin gundarin bakin za a karanta maka ka rike fasara ka rike ma'anar sai ke ta maimaita ka mai ta maimaitawa in ka koma gida sai ka ɗauko sharhin a cikin labararin ka ɗake karatun ka sai ke nazari ka ga mai malam ya ƙara mai malam kuma bai ambata ba wannan ta bangaren ƙananan littafai kenan haka na akwai manyan littafai da malamai suka rubuta kamar al-burhan fi ulumul qur'an na shi karan kansa al-imam badruddin muhammad bin abdullah az-zarkashi kenan wanda bayanin shi ya gabata a ɗazu haka nan kuma akwai littafin al-itqan fi ulumul qur'an na shi al-imam jalaluddin as-sayuti haka nan kuma akwai manahilul irfan na fi ulumul qur'an shi ma na ustaz muhammad abdul azim az-zurqani wanda ya rasu a shekara ta 1948 miladiyya kenan 1948 kenan ubangiji subhanahu wataala ya ji kansa da gafara hakan nan malamai sun yi rubutu akan abin da ya shafi ulumul qur'an ko ulumul tafsir a muqaddimar ta fara tafsirin alqur'ani mai girma kaga duk waɗannan da muka ambata mun ambace su ne littafai ne masu cin dashin kansu ba littafai ne da aka raba su da wani littafi ba to amma muqaddima ta malaman tafsiri ita ma tana tasiri akan wannan kama abin da ya shafi muqaddima ta tafsir din ibnu kasir kama muqaddima ta tafsir din abwaul bayan fi idahi alquran bil quran duk waɗannan muqaddima ce masu kima masu daraja da mutum zai amfani da su sosai da sosai wurin bincike ka abin da ya shafi ulumul qur'an da littafin da zamu karanta shine littafin at-tafsiratu fi ulumul qur'an ubangiji subhanahu wata'ala ya kiyaye mawallafin wannan littafi mala yace bismillahir rahmanir rahim al-muqaddima alhamdulillahi rabbil alamin علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وأقام عليه الحجة والبرهان أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين مالك بسم الله الرحمن الرحيم من فعل هذا سنة الله شيني الله كنا الرحمن ميو الرحمة الرحيم ميو الجنة kenan bismillah tana ɗauke da sunayen Allah guda uku sunan Allah na farko Allah sunan shi na biyu ar-rahman sunan shi na uku ar-rahim kuma kowane suna ɗaya yana ɗauke da sifa Allahu suna ne na Allah subhanahu wataala yana ɗauke da sifar shine al-ma'budu bi haqq abun bauta da cancanta shine abun bauta na gaskiya na hakika na dabbas na dahir yana suna ar-rahman wanda ke da sifa ta rahma shine ma'abociyar rahama subhanahu wataala shine kuma arrahim mai yawan jin kai kuma sunan Allah subhanahu wataala Allah shine babba a cikin sunayensa shi yasa kake ganin idan Allah madaukakin sarki zai ambaci sunayensa yana farawa ne da Allahu sai sauran su biyu Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum kaga alhayyu da alqayyum duk ne Allah amma sun biyo Allahu la ilaha illahu huwa Allahu allazi la ilaha illa الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هذا هو الله شيني الله ثم أكو كورو أن سنة ما لا المقدمة littafin da ake yake gabatar shimfiɗa da yake gabata kafin asalin gundarin littafin ya biyo baya shine ma'anar al ko al-muqaddama abin da ake gabatarwa kafin asalin gundarin bakin littafin ya malai ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda yake rabbil alamin shine ubangijin halittu baki ɗayan su domin al'alamin jam'i ne na al'alam idan aka ce al'alam shine kullu ma fi Allah wa kullu ma fi Allah fa huwa alam wa ana wahid min zalika al'alam to amma da aka ce al'alamin malamai suka ce an mai jam'i ne domin lura da anwa akwai alamul jinni akwai alamul ins akwai alamul haiwan akwai duniyar mala'iku duniyar aljanu duniyar mutane duniyar tsuntsaye duniyar kaza duniyar kaza sai aka ce al'alamin yana cikin ta'annacin da fir'auna ya ma'annan Musa ya ce wa ma rabbul alamin qala fir'aun wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin a cikin qala tara da cikin suratu ash-shu'ara allama al-qur'an wanda yake shi ya saukar da al-qur'ani mai girma khalaqal insan shine wanda ya halicci mutum al-insan jam'in jinsi ne na mutum baki ɗayansa allamahul bayan ya sanar da shi kuma iya azanci iya magana don wallahi wani ba karamin ni'ima bace ni'ima ce Allah ta'ala da ya halice ka inda ya gara ma sai ya baka a babu kai sai kuma Allah ta'ala ya halice ka da ya halice kuma sai yi ka mutum inda ya gara ma sai ya halici mutum saniya ko ya halice mutum akuya ko ya halice mutum kare amma duk cikin ni'imarsa ne ya halice ka kuma mutum laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim Allah ta'ala ce allamahul bayan ya sanar da shi magana wa aqama alayhi hujja Allah ta'ala ya tsewa da mutum daga kun hujjoji wal burhan da dalilai ahmaduhu subhana ina gode mishi shi mai girma da daukaka wa ta'ala mai wanda ya birin kasa hamdan haƙiƙanin godiya yaliku bi jalalihi godiya da ta dace da shi girmansa shi Allah madaukakin sarki wa azimu sultani ta kuma dace da ƙarfin sa irin wannan godiyar nake masa wa usalli ina yin salati wa usallim ina aminci ala man ba'athullah ga wanda Allah ta'ala ya aiko shi ya aiko shi ne rahmatan lil alamin dan ya zama rahama ga halittu baki ɗayan su da mun faɗi rahama azu cewar kullu ma wallah dan duk abin da ba Allah ta'ala ba to wannan al'alam ne sai Allah ta'ala ya ce kuma ya turo manzan Allah sallallahu alaihi ne dan ya zama rahama ga talikai baki ɗayan su ga dukkan wani da ba Allah madaukin sarki ba kenan manzan Allah rahama ne ga mala'iku tunda suna cikin alam eh suka ce eh manzan Allah rahama ne ga mala'iku domin shi ya zo da saƙon da a cikin saƙon ake ce da mala'iku wa man yaqul minhum inni ilahu min dunihi fa zalika najzihi jahannam ka zalika najzi zalim sayyidina shine shugaban mu wa nabiyina kuma annabinmu muhammadin shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi ya salati da aminci su tambata wa ala alihi ga iyalansa wa sahbihi da sahabbansa idan aka ce alihi iyalansa su ne zuwa wa zuriyatu matan shi da zuriyarsa a dunkule a ture a mulmule in ce iyalan manzo Allah sallama su ne matansa da zuriyarsa in kuma aka ce zuriyarsa ana nufin musulman cikin su da ke ko wanda yake kuma an ka kallaci in ka kallace su za su koma waɗancan gidaje ne ko su kuma gidan Ali ko gidan su fara daga gidan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din da gidan Ali da gidan abin nan aqil da sauransu wa sahabi sahab jami'i ne na sahabi shine sahab wuqufan biya sahabi alayya matayyim yaquluna la tahlik asan wa tajammul yin sahab jami'i ne na sahabi sahabi kuma shine dukkan wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya imani da shi ya mata akan imani wannan shine sahabi wanda yake amincin Allah ya tabbata a gare shi wa man sara ala nahji da kuma duk wanda ya tafi akan tsari ta farki na manzon Allah shi ma aminci ya kai gare shi wastalla bi sunnatihi ya sunnantu da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam ba ba ya sunnantu da wata sunna ta shi ta ba ila yawmiddin har zuwa ranar tashi alkiyama duk su ma amincin Allah ya tabbata a gare su malai cewa ba fa hadhihi mawdu'atu mukhtaratu min ulumil qur'an al-karim جمعتها ورتبتها ليستفيد منها طلاب الدورات التي تقيمها الجامعة الإسلامية الذين لا يسعهم الوقت لتلقي كل مباحث علوم القرآن من الكتب المطولة وقد راعيت في ذلك الأهم فالأهم وإن كان كله مهما وما يكثر التساؤل الطلاب عنه من خلال تدريسي لهذه المادة في بعض تلك الدورات وسميت بالتبصرة في علوم القرآن فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به إنه سميع مجيب كتبه راجي صواب ربي أبو الحسن محمد سيدي محمد العنين ما لا وبعد بيان وجه مقدمة بيان وجه أبن دي قباتا فهذه موضوعات أبن دي كتكي وانا اللتاشي دي قبامو موضوعات ودنسو matashiyoyi ne matashiya ce ɗaya biyu uku hudu waɗansu maudu'ai ne waɗansu batutuwa ne muhtaratun da na tsuntsunto ko da aka tsuntsunto aka cicciro min ulumil qur'an karim daga cikin gamamman darasin nan mai suna ulumul qur'an al-karim mala yace jama'atuha na tara su ne kenan mashi yake kire su ba warattabtuha na jero su ne listafida min tullab dawrat domin ɗalibai da suke halartar daurori allati tuqimu al-jami'at al-islamiyya daurori da jami'ar musulunci da ke birnin madina take gabatarwa allazina la yas'ahum al-waqtu wanda yake ba su da lokaci ko ba su samu dama ba litalaki kulli mabahisi ulumul qur'an dan su koyi dukkanin darussa na ulumul qur'an min al-kutub al-mutawwala daga manya-manyan littafai dalibai da ba su da sarari na zuwa jami'a islamiyya ko ba su da sarari na zuwa ga asalin manya-manyan maudu'ai na ulumul qur'an dan su na tsamo na cicciro na tattaro waɗannan maudu'ai ina fata mun fahimci wannan da kyau kuma ana karantar da su ne a daurori da jami'ar musulunci da ke birnin madina take shiryawa a sasanni daban-daban na duniya a nan birnin sokoto ko ce nan birnin sokoto cibiya ce wacce ake jami'ar islamiyya ta gabatar kuma tana gabatar da daurori masu tarin yawa a nan garin wanda yake na kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan daura a wannan shekara da aka gabatar mala ya ce ya rubuta wannan ne domin ɗalibai da ba su samu sararin zuwa can ba amma suka haɗu a nan a karanta musu sai ma yake cewa ƙadar ra'ayi fi zalik duk da ba zai iya yi wa tara mabu na ulumul qur'an duka ba sai dai na lura na yi la'akari fi zalik a haka fal al'aham al wani abin da yafi muhimmanci fal aham sai wanda yake da shi biye da shi a muhimmanci tunda mun ce imamu zarkashi ya ambaci nau'i arba'in da bakwai imamu sayuti ya ambaci nau'i tamanin ka kusa akwai su da yawa kenan sai malai ya ce na lura da wanne ne yafi muhimmanci wanda ke biye da shi a muhimmanci sai ce wa in kana kulluhu muhimma duk da cewa dukkan su duk mawdu'ai na ulumul qur'an kowanne yana da muhimmanci babu wanda za a cire amma dai na yi la'akari da wannan ne sannu a hankali wa ma yakthuru tasawul tullabi an da kuma abin da ɗalibai suka fi yawan tambaya akan haka min khilali tadrisi li hadhihi madda mana yace tsawon yadda nake karantar da wannan darasin na ulumul qur'an fi ba'd tilka dawrat a waɗansu waɗannan daurorin a cikin waɗannan daurorin da jami'a islamiyya take karantarwa take shiryawa ni ma na kasance cikin malamai da suke karantarwa in ji mawallafin littafin kenan saboda haka kun ga wani abu shi ne ya rubuta littafin ɗaya kenan kuma shi yake karantar da littafin nau kenan biyu kuma babban malami ne a kuliyatul qur'an al-karim tsangayar nazarin al-qur'an mai girma da ke birnin madina shine ma ra'isu qismul qira'at shine ra'isu qismul qira'at shine shugaban abin nan lura da karatun al-Qur'an mai girma na wannan kulliya na wannan tsangaya a jami'ar musulunci da ke cikin da ke birnin madina mala yace wa samaitu bi tafsirati fi ulumul qur'an sai san sanya shi na sanya mai suna a tafsira haskakawa fi ulumin qur'an akan abin da ya shafi darasin ulumin qur'an sai malai ce fa as'alu Allah ta subhanahu wa ta'ala ina roƙon Allah mai girma ta daukaka an yanfa bihi ya amfanar da wannan abin da na rubuta innahu sami'un mujib lalle shi Allah mai ji ne kuma mai amsa wani wanda ya rubuta wannan shine katabahu mu lura da kyau wani lokacin za ga rubuta katabahu wani lokacin za a rubuta amlahu idan aka ga an rubuta katabahu wanda ya rubuta kenan idan aka ce amlahu wanda ya yi shifta wata kima malamin ba shi ya rubuta ba yana faɗa ne ana rubutawa sai ga an rubuta amlahu wanda ya faɗa aka rubuta katabahu wanda ya rubuta da hannunsa wanda ya rubuta da hannunsa shine raji sawabu rabbi wanda yake kwaɗayin ladan ubangijinsa shine abul hasan muhammad sayyidi muhammad al-amin Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi ya amfana da mu wannan littafi a nan za mu dakata darasi na gaba wadda na ga lokaci yana ja bai ji gaba a kusurin lokaci to shi kenan mun ji abin da malam ya faɗa ce na farko ya shi ne dan ɗalibai kenan don mu yayi bai ce yi don kowa da kowa ba inda dan kowa da kowa ne sai je gefen kasuwa a ji a kafa darasin amma da yake dan ɗalibai yi kuna jina da kyau ko dan ɗalibai aka yi to saboda haka wajibi ne akan mu kalubale ne akan mu mu tsaya mu baima wannan karatu muhimmanci domin don waɗanda aka don waɗanda aka yi kuma ga su a halarci ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya mu daga cikin su mun yi magana ɗazu mun ce darasin ulumul qur'ani yana da babi daban-daban kuna jina da kyau ko sannan kuma malam ya ce ya cicciro ne daga ciki daga cikin abin da malam ya ci ciro daga cikin zamu karanta qala rahimahullah al-mabhath al-awwal al-qur'an al-karim al-qur'an fi al-lugha مصدر قرأ يقال قرأ يقرأ قراءة وقرآنا على زنة الغفران والرجحان فهو بمعنى القراءة وهمزته أصلية ونونه زائدة قال رحمه الله المبحث الأول ko dai mu kira shi darasi na farko ko bincike na farko ko fasali na farko ko babi na farko al-mabhath awwal matashiya ta farko al-qur'an al-karim shi sunan al-qur'ani mai girma din idan aka ce al-qur'ani mai girma ko me ake nufi kuna jina da kyau in an ce al-qur'an me ake nufi sai ma ce al-qur'an fil lugha abin da ake nufi da alƙur'an a gundarin baƙin larabci masdaru shine asalin tushe na kalmar ƙara'a wacce take da ƙafin dara'un da alhamza yuqal ana magana da larabci a ce ƙara'a ya ƙara'u ƙira'atan ƙara'a fi limadi ya ƙara'u fi limudari'i ƙira'atan masdar ɗin kenan kun ga ƙira'atan ala wazni fi'alatan kenan wa qur'anan kuma ana cewa qur'anan yana da fuska guda ne kenan masdar din shi yana da fuska guda biyu ko dai zama na qara'a ya qara'u qur'anan daya ko qara'a ya qara'u qira'atan biyu kenan saboda haka malam da yake qur'an sai yake alazinati al-ghufran amma aunin kalma a babin sarfu na al-ghufran kaga al-ghufran al-qur'an ar-rujhan ash-shukran haka kenan wazanin shi a mizanu sarfi sai ya zama fi'ulan wanda yake da fa'ul kalma ita ce qafin kenan sai ainihin kalma ita ce ra'un kenan sai lam shi ita ce alhamza ta farko kenan sai madda ita ce alfun na biyu kenan sai kuma nun ita ce na ƙarshe kenan mana fu'lan kur'an ghufran rujhan shukuran haka mazarin su yake tafiya fa huwa bi ma'anar qira'a yana zuwa da shi qur'an din yana da ma'anar da qira'a abin karantawa kaga qara'a ya qara'u qira'atan babu alhamza amma qara'a ya qara'u qur'anan akwai alhamza saboda kai ce wa hamzatu asliya alhamza shi ta asali ce kuna ji da kyau ko abin da ya ce alhamza ta asali ce akwai fi'ilan da alhamza su ba ta asali ba ce akala ya akulu fi'il al'amr shi ne kul ina hamza take akhadha ya akhufu ina alhamza fi'il al'amr nashi khuz ina alhamza take eh kun ga alhamza ta tafi amma qara'a ya qara'u iqra alhamza tana nan sa'ala yas'alu sal ko is'al eh sal bani isra'ila kama atayna min ayatin bayyana was'al man arsalna kaga akwai is'al akwai kuma sal wannan ji da kyau ko to wannan alhamzar sai malam ya ce wa ya wa hamzatu asliya alhamzar alhamza ce ta asali ba alhamza ce wacce yake ba ta asali ba ma'ana ba irin alhamza ta akhadha ya akhudhu fi'li mahmud kenan ko wa nunuhu za'ida nunu din ƙari ce a cikin kalmar ba a cikin qur'ani ba kamar irin nunu ta Usman ta qur'an kenan misali irin waɗannan za ka ga idan aka zo tarhim a larabci ya suke karewa ko idan za a yi nisba قال رحمه الله وقد تنقل حركة همزته إلى الراء ثم تؤذف الهمزة تخفيفا وهي قراءة سبعية لابن كثير yake waqad tunqalu waqad akan ɗan samu wani lokaci saboda fi'ili mudari ne ya biyo qad a ƙa'idar larabci idan fi'ili mudari ya biyo qad yafidu at-taqlim fil ghalib an ban da faɗin Allah ta'ala qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna wa la atina al-ba'sa illa qalila kada qad ya'lamu kuma ya'lamu fi'li mudari da ya biyo qad saboda galiban idan fi'ili mudari ya biyo kat yufidu at-taqlid kamar ka ce ya judul bakhil aka nan samu wani lokaci da marwace kan yi kyauta kaga ai ba kowane lokaci ba saboda kuma Allah yace wa qad tunqalu harakatu hamzihi aka dan samu wani lokaci da ake dauke wasali na fatahan nan da ke kan alhamza qur'a a ba ta ce alhamza ba take da wani wasali wasalin fataha akan ɗauke wannan wasalin na alhamza ila ra a ɗora shi akan ra'un a ce kenan ƙoran kagan ka ce ƙoran ka tabbatar da wasali akan alhamza in ka ce ƙoran ka tabbatar da ka ɗauke wasalin fata ka ɗora shi akan ra'un yake summa alhamza ta takfifan sannan sai a share alhamzar takfifan dan ya zama yana da sauki a harshe Wahiyar hiya qira'atun wannan kuma ka ce ƙur'an ka ce qur'an wannan ƙira'a ce tabbatacciya tana cikin ƙira'o'i guda bakwai yasa ma ne ce qira'atun ƙira'a ce ɗaya kenan domin ta cika sharuɗa na ƙira'a. da izinin Allah ta'ala a darasin gobe za mu yi magana akan abin da ya shafi shuruɗul ƙira'a. kafin ƙur'ani ya zama ƙur'ani sharuɗa nawa ne kafin ya zama qur'ani yace sab'iyyatun tana cikin guda bakwai domin saba'iya abin nan nisba na zuwa ga saba'a kenan ke kirawoyi ne guda bakwai libin kasir na abdullahi ibn kasir almaki imam shafi bi rahimahullah azza wa jalla ya faɗe ta yace wa naqalu qur'anin wal qur'anu dawa'una wa naqalu qur'anin da ɗauke fatahan nan da ke kan alhamza ka ɗora shi akan ra'un na qur'an da ke da ma'arifa da wanda ba shi da ma'arifa sai zai ce wa naqalu qur'anin wal qur'anu dawa'una dawa a yaren imamu shatibi dalun kaga yana magana ne kan abdullahi ibn kasir al makki yasa yake qira'atun sab'iyyatun ibn kasir ta abdullahi ibn kasir al makki imamu shatibi rahimahullah azza wa jalla sun yi lissafa qira'a sab'iyya kenan a cikin matan shatibiyya bayan sa eh, shaykhul qurra muhammad ibn muhammad yusuf ibn jazari ya kawo cikon guda uku a cikin adurratul mabiyya suka cika suka suka guda goma kuna ji da ko su ne yasa to ke an an ce saba'iyya ana nufin kira'o'i guda bakwai da Imam Shatibi rahimahullah azza jalla ya ambata a cikin Shatibiyya wanda suka hada Nafi al-Madani da Abdullah ibn Kasir al-Makki da Abu Amr al da Abdullahi ibn Amir al shani da Asim ibn Abin Najud al-Kufi da hamza bin zayyad al-kufi da aliyu kisa'i waɗannan su ne guda bakwai da imam shatubi ya fada su a kira qira'atu sab'iyya idan ka zace sab'iyya ana nufin ɗaya daga cikin waɗannan guda bakwai din idan ka ce qira'atu ashariya su ne guda uku da ibn jazari ya ƙara abu ja'farin an ibn abu ja'far da yaqub da kuma khalaf al-ashir waɗannan su ne guda uku da aka ƙara in ka zace qira'a sab'iyya waɗancan guda bakwai in ga zan ce qira'atun ashariya kamar wa man taqanutu lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihah haka ce in wa man taqanutu ba kuma man taqanutu ba kuna ji da kyau ko hiza ma ne ce qira'atun sab'iyya قال ثم نقل في عرض الشارع من هذا المعنى وهو المصدر وجعل علما مقروء معين وهو الكتاب الكريم من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول يتي ثم نقل سنن سي أكا تشيو fi urfi a yare da shari'a ta bai ma ulumul qur'an ko ta bai ma alqur'an min hazal ma'ana daga wannan ma'anar ta qara'a ya qara'u qur'anan bi ma'anar qira'a kun ko wahuwar huwa masdar shine asalin tushen kalmar wa ju'ila alaman sai aka sanya shi wani fayyataccen suna shine alam fayyataccen suna sunan da idan an faɗe shi ba sai ka nemi sharhi ba shine alam kenan ga sun ce alam اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة duk sunan da ka faɗe shi da ya amsa ba zai ɗauki wata ma'ana ba shi ya kira alam da ka ce sokoto ba sai an ce wace sokoto ba kuma da ka ce bauchi da ka ce kano da ka ce amurka da ka ce makka da ka ce madina alam kenan to da an ce Alƙur'an, to ba sai an ce kuma wannan littafi ba kaga zama fayyataccen suna kenan shine alam alama qaru'in ga wani abin da ake karanta shi mu'ayyan sananni wani abin da ake karantawa sananni shine littafin Allah madaukakin sarki wa huwa alkitabul karim shine littafi kuma mai daraja mai karamci sai da zaran ka ce alquran ba wanda zai ce kuma wannan sahih bukhari kake nufi ko muwatta ko abu dauda ko turmiji ko nasai ko ibn majah ko wani littafin da ba waɗannan ba a da zaran ka ce alquran kowa ya san abin da kake nufi shine littafin da Allah ta'ala ya saukar min itlaq al-masdar ta sanya su masdar tushen kalma wa iradatu ismin maf'ul amma abin da ake nufi shine ismin maf'ul ina son mu gane akan faɗi masdar kuma ana nufin ismin maf'ul misali annabi tsira da amincin Allah su tabbata a garshi shi ce man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun kaga raddun fi mazdar ne na radda ya ruddu raddan amma ka duba sai ga malamai sun ce ai abin da raddin take nufi mardud abin da aka mai masa kun gane ko shine ma'anar radda fa huwa raddun ai fa huwa mardudun Allah madaukin sarki yana faɗa a cikin suratu was-samai was-tariq yake cewa ah, abin nan innahu laqawlun fasl innahu laqawlun faslun kaga faslun masdar ne amma me ake nufi ismul fa'il ai innahu laqawlun fasulun shi alqur'ani zance ne da yake rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya sai aka ce innahu laqawlun faslun shi ne ba rabewar gaba daya litta'kid lokacin da za a kawo mazdar, abinda duk inda za a kawo ismul maf'ul ko za a kawo ismul fa'il sai ba a kawo su ba a kawo masdarin su to ana kawo masdarin ne litta'kid domin tabbatar da magana يشهد لكون في اللغة مصدرا بمعنى القراءة وروده بهذا المعنى في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي قراءته يشهد لكونه في اللغة زي بعد شيدا زي بعد تبص كفن شور قرآن أنا شوى قرأ يقرأ قراءة ko kuma alquran bi ma'anar qira'a yadda ya zo a gundarin larabci bi ma'anar qira'a ma'ana qur'an bi ma'anar qira'a wurudu bi hadha ma'ana yadda ya zo da wannan ma'anar ta qur'anan bi ma'ana kuma qira'atan fi qawli ta'ala fadan Allah ta'ala da yace la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi la tuharrik bihi lisanaka kada ka motsa harshenka bihi da karanta wannan alqur'ani din inna alaina lalle abin da yake akan mu jama'a tare qur'ani din wa qur'ana da karanta shi fa idza qara'nahu idan muka karanta shi kuna ji fa idza qara'nahu amma karanta fattabi qur'anahu ma ma'ana fattabi qur'anahu fattabi qira'atahu fattabi qur'anahu fattabi qira'atahu sai ka bi karatun kenan kuma yana nuna mana ashe sai malam ya karanta sannan za ka karanta in ka je ka samu kasir kasa sai ka ji yadda ya faɗa ka faɗa waye zai baka tabbas yadda wannan malamin ya faɗa haka kai da ka tashi maimaitawa ka maimaita eh a ce gaba shi sa karanta a gaban malam shine dahir dan shi zai ce maka eh kai sai ka ji ka iya kokarin ka karanta daidai amma kuma da malam ya ji zai ce ina ba karanta kuma yadda ya karanta ba kai kana karantarwa a yanzu kana karantar da ɗalibi sai ɗalibin ya yunkuri ya ga yadda ka faɗa haka ka faɗa haka ya faɗa amma kuma yana faɗa yake ce ina ba haka ya faɗa ba to haka kai ba kuma wa qawlu Hassan bin Sabit yarsu zannurain usman bin Affan radiyallahu an bahu bi ashmati unwan as-sujud bihi yaqta'u al-layla tasbihan wa qur'ana ay qira'a wa qawlu Hassan bin Sabit abu na biyu da zai ba mu dahir zai ba mu tabbas akan qur'an bi ma'ana qira'a akan akan samu lafazin alquran abin da yake nufi kuma qira'atan abin karantawa kenan shi ma akwai latifa kenan littafin qur'ani ba littafin ne da ake rataye shi ba sai wata azumi yayi a dauko kuna ji da ke ko ko kuma sai wani abu ya dauko a ce a sauke su 1111 ma anzalallahu bi min sultan abin da yake ashe da qur'an bi ma'ana qira'a ne to kenan za a yi ta karantawa ne kuna ji da kyau ko za a yi ta karantawa ne kada ya zama mutum ya zama ya ajiye qur'ani din ba haka ake ba tunda tunda alqur'an bi ma'ana qira'a ne to kenan abin da yake dauke da shi shine lalle ilalla a tahi tsaye a karanta a karantar walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun yace wa qawlu hasan da faɗa hasan ibn sabit ɗaya daga cikin manya manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malaman adabi suka ce ya yi shekara 120 ya rayu shekara 120 shekara sittin ya yi ta ne a jahiliya shekara sittin ya yi ta ne a musulunci ya rasu a shekara ta hamsin da hudu bayan hijira yana cikin waɗanda manzan Allah su salama ya ce da su uhujuhum wa ruhul kudusi ma'a kamar yi musu da martani malaka jibril yana tare da kai ya rasu yana bege yana tunani yana ambatan mutum na ce arrafa shine ambatan mutum bayan ya rasu shine arrafa'u mana yarfi zannurai yana ambaton kyawawan hali na zannurai ma'abocin hasken nan guda biyu domin annurai musanna ne na annur annur haske annur haske in haka da biyu ya zama annurai kenan isa ya zama alam shine kuma Usman ibn Affan isa ya gashi badal Usman ibn Affan an kira shi ne zannurai dan ya auri ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cikin sa guda biyu ina son ku lura da lafazin da ne amfani da shi na cikin sa guda biyu na cikin wa kenan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama domin akwai wani zindiki da yace ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai haifi kowa ba sai Fatima ita kadai ya haifa to kaga wannan da bai faɗa ba da jahilcinsa bai daba bayyana ba amma da ya faɗi wannan kalmar sai da mana jahilcin shi ya fito fili karara kamar rana garjin azhar sai da kaga da wanda yi karatu da wanda bai karatu ba kowa zai ce rana ta fito ya za ya ce ya ɗaya manzo Allah ya ambata ya haifa bayan Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin bai ce wa bintika ba sai ce wa banatik kuma ka lura qur'ani littafi ne da ke da bayani filla filla dan kada mai fassara ko mai kakaba ma'ana ya ce ai da aka ce wa banatika ai ana ai kowanne annabi uba ne ga al'umma kamar da annabi ne yake faɗa haula banati na atahar lakum ko dai banati zama ƴaƴana ko kuma banati zama ƴaƴa na al'ummata sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin matanka ƴaƴanka sannan kuma ƴaƴan mata mu mane baki da su Usman ibn Affan ya yi halifanci tsawon shekara goma sha biyu ya yi manya-manyan ayyuka daga cikin ayyukan da ya yi shi ne haɗa Ƙur'ani baki ɗaya kamar yadda za a zo a samu a can cikin wannan littafi wanda yake aikin sayi Usman kuma sunna ce ba bid'a ba ne da aikin sayi na Abubakar da Umar da Usman da Ali ayyukansu sunna ne da hatimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin abin da yasa wani sai ya kirkiro bid'arsa sai ce ai hada qur'ani ma bid'a ne manzo Allah ya hada qur'ani ne haka shi ma yana da sallar jahilcin sani in ba da haka ba ai tunda sunna Usman yayi ai sunna ce sunna yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin yake cewa dawu bi ashmati unwan sujud dawu sun yanka shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun yanka na Usman bi ashmati unwan sujud sun yanka shi ga alamun sujada na agushin sa tunda ka san wasu fitsararru ne wanda Allah ya kwashe musu albarka suka ƙetare gida suka yanka shi da Allah ta'ala ce amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbi yaqta'u al-layla yana yanke dare baki daya tasbihan yana tasbihi wa qur'anan yana yana karatun qur'ani amma zai ce wa qur'ana ai wa qira'atul qur'an da karatu alqur'ani kenan a yaren larabawa ma sun cewa qara'a ya qara'u qur'anan bi ma'ana qira'a wannan shine ma'anar qur'ani lughatan القرآن لغة المصدر قرأ يقال قرأ يقرأ قراءة كما دقا وانا لفظيني أكا سامو معنشي تإصطلاحي gobe da izinin Allah maɗaukin sarki za mu tashi a kan abin da ya shafi alƙur'an istilahan kenan shine wal qur'anu ma'ana wa shar'an wa silahan huwa kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala khatimi anbiya'ihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi lafzihi wa ma'ana al-manqul bi tawatur al-mufid lil qat'i wal yaqin al-muta'abbad bi tilawati al-maktub bil masahib min awwal surati al-fatihah ila akhir surati an-nas nan za mu tashi a darasi mai zuwa da izinin mai duka shine Allah maɗaukin sarki subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk